mu mutanen ne jan wani ba mu doka ba ruwa ruwa suna na gambara dukan ni ina sana'ar walda ne a garin Ningi yau wata na shida ban ga wuta ba ina da iyalai mata biyu da yara bakwai ba ni da abin da zan ba su saboda wannan sana'a mun dogara ga wutar lantarki ne saboda haka muna kira da hukumomin da wannan abu ya shafa domin wannan kawai tsanu ne ya zama tsanu wannan wayar ya zama tsanu ta zama hoto ko mu nan saboda haka idan da mana duk wani taimako da za a mana a mana amma wuta ta zama tarihi a ninji yaro da yake kai goma ya tashi a ninji da kuma in Najeriya ne kowa yana da haƙƙi a basu a ba mu wutar mu kamar da kowa ya suke samu wutar lantarki wanda ya jagoranci zanga-zangar ya yi ƙarin haske kan wannan batu to sunana Yusuf Yunus Abdul Chairman na Niger Grassroots Development Association wannan zanga-zanga din dalilin ta shine rashin wuta a rashin wutar nan kuma yau kusan wata shida kenan ba mu samu wuta ta awa daya ta zauna jaram ta awa daya ba amma sun ga muku dalilin rashin samun wutan to dalilin kenan da kullum magana kusan ɗaya shi kawai a ce babu wuta ba wuta wuta ta yi karanci a Najeriya karancin wuta ai mu mun san ana karanci amma akwai abin da su suke kira load shedding za a iya ba wuta ta kwana biyu a ɗauke a ɗauki wannan malami shi ma a bashi ta kwana biyu amma wani irin al'umma wani rashin adalci ne za a bar al'umma kamar ta neji a ce yi wata shida ba wuta a ƙasa kawai shi ne dalili to amma sai mu gode Allah akwai dan eh, majalisar mu na House of Reps ya je ya yi yunkuri har an ba shi takarda a rubuce wanda yanzu tana mu daga ofishin ninsa akan bauchi su je su buɗe layin mai mataba sarkin ningi alhaji yunus muhammad dan yaya ya buƙaci gwamnati da ta magance matsalar wutar lantarki a najeriya to ka ba ta a gyara wannan sha'ani na wutar domin rashin wutar lantarki ya jawo dukkan na ƙasar shi gaban najeriya ba ma wai maganar ningi ba to don me za a bar wannan abu yaya mutum zai gagari gwamnati yaya wata ma'aikata za ta gagari gwamnati to sai dai kuma hukumar wutar lantarki ta bakin jami'inta da ke bauchi injiniya ibrahim zanna mahadi ya ce an ba shi umarnin gyara wutar na nindi alhamdulillah a jiya jiya na samu izini daga headquarter ɗinmu a jos kan umarni daga minista ba da umarni a kan mu mai da su layin su na da daga mu dawo da su daga nan bauchi amma da sun koma kano layin birnin kudu ne a kano kuma ba sa samu wuta ya sa suka sake komawa wurin minista tun da ke ba da izini da farko a kan mai da su wancan layin dutse to yanzu kuma sun sake komawa wurin sa shine je aka kira ni daga headquarter aka ban izini aka ce gobe in Allah ya kai mu mu je mu dubi layi mu duba layin mu daga Bauchi idan lafiyar ta kalau sai mu mai da sunan Bauchi injiniya Ibrahim Zanna Maji kenan da bayani dangane da shirin gyara wutan Nindi wanda ake sa ran farawa cikin wannan sati Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya